This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. shugaban amurka joe biden ya karbi bakuncin firaministan island leo varadkar jiya jama'a a matsayin wani bangare na shagulgulan st patrick day a fadar white house a daidai lokacin da wasu da dama a kasar ta ireland ke kiraye-kirayen a nisanci wannan buki saboda rashin jin daɗin yadda amurka ke matukar goyon bayan isra'ila a yakinta da hamas Yau muna bikin cika shekaru ɗari ma'ana shekaru ɗari da kulla hulɗar diplomasiya tsakanin Ireland da Amurka a cewar Biden a bainar wasu manema labarai gabanin ganawarsa da Baratka ya ƙara da cewa Allah sa kar marikar zumuncinmu ta yi rauni wato kamar yadda 'yan ƙasar Ireland kan ce. Varadka ya tabbatar da abin da ya kira kwakwarar dangantaka tsakanin island da Amurka sannan ya ce ya zaƙu ya tattauna kan halin da ake ciki a Gaza. Masu goyon bayan Ukraine za su yi amfani da rarar kuɗin shiga da suka samu daga dukiyoyin wasu rashawa da aka kwace wajen sayan kayan yaƙi ma ukraine a cewar shugaban jamus olaf scholz biyo bayan ganawarsa da takwarorin aikinsa na faransa da poland don su jaddada haɗin kansu bayan sun shafe makonni suna ta gardandami a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a birnin berlin shop da shugaban faransa emmanuel macron da kuma firaministan poland donald tusk sun sake jaddada goyon bayansu ga ukraine wadda sojojinta da ke fama da karancin kayan yaƙi suka shiga wani irin yanayin yaƙi mai wahala wanda rabon su ga irinsa tun a kwanakin farko na mamaye ukraine da rasha ta yi shekaru biyu da suka gabata goyon bayan kasashen turai na daɗa zama da matuƙar muhimmanci ga ukraine tunda shugaban amurka joe biden ya kasa samun amincewar majalisa a ƙoƙarinsa na tura ƙarin tallafin kuɗi ga ukraine 'Yan sanda a Somalia sun ce jami'an tsaro sun kawo ƙarshen wata ƙawanya da mayakan Alshabab suka yi ma wani otal mai matuƙar matakan tsaro wanda ke daura da fadar shugaban ƙasar a birnin Mogadishu. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda Major Janar Kasim Ahmad Rawal ya gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa an hallaka duka maharan biyar kuma yanzu komai ya koma daidai. rabal ya ce an kuma kashe sojojin gwamnati uku baya ga wasu mutane 27 da suka ji raunuka a wannan ƙawanya da aka yi ma otel ɗin mai suna syl hotel to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan najeriya da nijar da masana tattalin arziki da sauran masu ruwa da tsaki na ci gaba da yaba buɗe kan iyakar najeriya da nijar da gwamnatin najeriya ta yi saboda tasirin hakan ga tattalin arziki da zamantakewar kasashen yankin wasu masu ruwa da tsaki sun yi bayani ma wakilin muryar amurka a lagos babangida jibran kamar haka sunana sa'idu abdullahi bas chairman na hukun saye kungiyar yan nijar wato mazauna lagos bude boda tsakanin najeriya da nijar abu ne wanda ya yi kyau ga yan kasashe guda biyu to goya yan kasuwa da sauran masana tattalin arziki ke ganin alfanun bude wannan boda tambayar kenan da na yawa alhaji buhari gumel wani masanin tattalin arziki da kuma kasuwanci ba karamin alfanu bane idan ka duba ita ainihin kasuwar mai gatari wacce take mafi yawancin mutanen da suke shigo arewacin kasuwannin wannan akwai mutanen nijar akwai mutanen chadi yarabawa sukan dau goro daga nan su kai mai gatari idan sun siyar su siyo wake su kawo yankin su kuma waken da mafi yawancin sa ana kawo shi ne daga cikin nijar cikin sahara ana ake noma shi baban ya ci amurka daga lagos a gaida baban gida an fara kada ƙuri'a ta tsawon kwanaki uku a ƙasar rasha daga jiya jama'a a zaben shugaban kasa, wanda ake ganin ba komai bane illa kawai tsawaita mulkin shugaba Vladimir Putin da karin shekaru shida bayan murkushe dawa da ya An ba da rahotannin aikata barna akalla har sau shida a rumfunan zaɓe ciki har da jefe-jefen abubuwan fashewa da kuma zuba wani ruwa mai launin kore cikin akwatunan zaɓe wanda wasu mutane da dama suka yi. wanda hakan wata alama ce ta nuna goyon baya ga marigayi jagoran 'yan adawa alexei navalny wanda a shekara ta sha bakwai wani mahari ya watsa masa wani ruwan sinadari mai launin kore a fuska labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. maka marhaba zuwa wannan wata arziki marhaba muna maka marhaba zuwa wannan wata alfarma marhaba ina mai karfafa maka ubangiji ya zafi na imani da kai ka mazumin ga mun dace dalbarkacin ka da mu fara da bismillahi aka za mu gan karshe kuma da alhamdulillahi welcome the great man muna maka marhabi sharon ramadan Welcome, the great man, muna makamara marhabi sharul Qur'an. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. na goma barka da shigowa shirin mai farin jini maganin hawan jini a tashi lafiya lafiya gala ne ai na ga da mm. karfin ka na ce ah. yau na goma yau azumi na nawa kenan mm. yau yau na shida kenan eh, akwai sauran aiki har yanzu ana goma na eh na farko ba na marmarin nan goma na marmari a ce sai sa kake da <laughs> kake da kwarinka eh, da sauran ruwa a jika <laughs> To Allah ba da ladan a ibada muna ma masu sauraron mu duka. a fatan albarkan wannan wata kuma Allah amsa addu'o'in. Amin summa amin. Allah biya bukatoci mu Allah ya yaye mana masifu kawo mana zaman lafiya da ci gaba a kasashen mu baki daya. To na gwamma kamar yadda muka saba bari mu fara yau mu yau abu namu. Eh magadin akwai. Yawwa muna muna mu muna muna hmm. muna shirin bikin aure da 'yan mu. Kwarai kwa. Yawwa eh, mm. masu shan maganin gudawa kuma sai su gyara ciki kafin lokaci. kamu mu wannan bikin kamu ne tukun yan mu Maryam Kabiru Isa Jikanshi ita ce yawwa. Hmm. wato eh, hanifa ke gayyata mu mata kawai ita mu mata ba ku cikin wannan kasan kamu mu ya kai mu ba ya kai ba za ku zo ciki ba inda za a gina masallaci daure aure ah, amma ah, wannan amma da ake ake bikin wannan ai kaga kallo dan uwa kawai za ku kalla ku sha hannu shi ba ba ku mun dan lallabe gefe muna kallon yadda waidar da za a toya gurin muna muna taya Hanifa Kabir Isa da iyali baki da murnan auren da ke tafe na Maryam Kabir Isa wanda za a yi a watan gobe 20 da ga watan afrilu dai za a yi kamun yawa yawa kamun lokaci ma mun gama biyan mun gama wato rakiyar wata kenan akwai lokaci akwai akwai lokaci kun mm, shirya mm, kwarai kwa ai ai hadifa eh, mata da ibar taushe a ita fa hadifa eh, da salinta to Allah ya nuna mana Allah kuma ya sa an yi a dace Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to muna kuma taya ita mai sauraron mu a yau da kullum wato ita Aisha matar Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe murnar karuwa da ta suka samu ta ɗa namiji wanda aka raɗa wa suna Iro Ibrahim amma ah, sha Allah to Allah rai Ibrahim da na ga wasiƙa da farko da ta ce eh. wai wai ni da yaro muna lafiya na ce a'a ke to wace ce haka waye waye ce wai shi da yaro ba zai ce da eh. mai daki na suna lafiya ba eh. to aisha muna miki fata alheri Allah ya raya jinjiri ya sa ya zama mummuni mai tsoron iyaye da kuma tausayin iyaye to kuma muna kara eh, mika gaisuwar ta'aziya ga iyalan marigayi honorable peter agara wanda Allah ya wa rasuwa aka kuma yi jana'izarsa ranar alhamis bayan ya yi dogon jinya to Allah ya ba dangi duka jimirin rashin mu kuma ya kyautata namu karshen. Amin sun amin. To sai kuma wannan ta'aziyya da zan miƙa zuwa ga iyalan gidan Kure a Kumasi musamman Yusuf Kure turakin sarkin zangon Kumasi da iyalan gidan Maduga Ango na rasuwan Husaini Kure wanda Allah ya masa cikawa a wannan mako. To Allah ji kansa da rahama da sauran magabata baki ɗaya ya kuma kyautata ƙarshen mu baki ɗaya. Amin sun amin. to another feeling wannan zantuttuka mai ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don su ya'ya na sun yi ta kuka sai suna faɗin ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida malimau ya zo ya sallah domin ni na tun dama aina adana likafani na mata ta ita za ta min wankan gawa ta min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya kambaya shin akwai wanda ke bin na zaba shi in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidai safu ka fada da ka fada ban tausayi wayo inda ina da muriya da rayuwa ka in ce to baba da eh, na son tambaye ka menene ya dauki hankalinka hmm. a Amurka a wannan makon. Amma sai kuma na tuna ma kana bi na bashin wannan tambayar wannan tambayar <laughs> yawa wato mako makon da ya shige ya kamata in baka wannan labarin sai kuma kai ka riga ni To. To makon da ya shige ne aka yi kamar yadda muka yi kamun kafa za mu yi kamun kafa kai na na Maryam. <laughs> kamar yadda za mu yi kamun kafa na eh. Maryam Kabir Isa Jikai. Eh haka. To wannan su ma sai suka yi suka yi kamun kafa wani eh, eh, hamshakin dan kasuwa mafi attajiri mafi a mutumin da ya fi mutum na goma mafi arziki a duniya hmm. wanda kuma shine kan gaba wanda ya fi arziki a yankin asiya asiya na'am yawwa to shine dan shi da ya rage sauran ya'yan shi sun yi aure wannan da ya rage eh. shine da kaɗai bai aure ba shine aka yi somin taɓin auren ba ba auren ba ne fa ba kai kan eh, auren nan na'am wato akwai wani abin da aka san ƙasar indiya da yi na'am waɗanda suke da kuɗi eh. idan suka tashi aure na'am to kowa sai ya san ana buki domin mm. suna suna ba karamin kashe kuɗi suke ba to a wannan karan dai ba ba a makon da ya shige ne aka wannan mm. aka wannan wannan buki na sabon tabi kwanaki uku aka dauka ana yin wannan ba a kai auren ba ba a kai auren ba ba a kai auren ba mm. amma wannan bukukuwan kafin ranar auren lalle akwai abin kallo na farko dai bakin da aka gayyata dubu ɗaya da ɗari biyu da suka hada da su bill gates su ivanka mhm. trump su <laughs> mai facebook gaskiya eh, zuckerberg yawa eh. duk duk suna cikin manyan bakin amurkawa da suka halarci wato kallo dai ya koma india a ya koma india makon da yake na gwamma <laughs> to abin da aka kiyasta aka kashe a wurin auren na an kashe mm. sama da dala na guga dala mm. sama da miliyan 100 la'ida a cikin <laughs> wayannan kwanaki uku kana aka ce abincin da aka yi ko an yi abinci iri-iri mm. ya fi 500 <laughs> da iri iri kala kala ɗari biyar ɗari biyar kana kuma aka gayyaci ƙwararrun masu iya dafa abinci guda ɗari suka irin waɗannan dafa abincin to daga ita wadda ita Rihanna ita ce aka aka gayyata ta yi waka wannan wurin an ba ta kuɗin da aka biya ta waka wannan bikin ranar mm. sama da dala ai fan fan miliyan biyar sama da miliyan shida na dala na dala aka ba ta wannan ranar wannan ranar kawai ta je ta yi waka kawai hmm? eh ta yi jerin waƙoƙi waɗansu jerin waƙoƙi ta guda goma sha tara aka biya ta kusan dala miliyan bakwai. Wato aure aure duka aure ne amma wani auren ka gani ka san ba irin naka ba ne. Wato wato ni na karanta irin wa'annan labaran ko hmm. sai abin da na kan so in koma ƙasa in ji menene mutane suke faɗi hmm. ba, ai ba dai zagi ba suka ce wato in dai mutum yana da kuɗi eh daidai ne kai amma dai irin wannan kashe kuɗi na fita hankali wai indiyawa mm. nawa ne suke kwana da yunwa sai suka ce kuma ma wai dan dai su nuna isa manyan bakin da aka gayyata su waɗanda ma aka ɗauki hotunan su mm. aka saka su a duk manya-manyan jaridu da aka wallafa da ma kafofin watsa labarai ne da suka dauka hmm. suna nuna manya-manyan mutane ne da suka fito daga kasashen waje ba a nuna ko ba indiya <laughs> a cikin ba suna cewa wato su yan indiya ma a kasar su ake yin wannan hmm. aure amma fuskokin su ma ba su da ma'ana ba su da tasiri a wannan <laughs> aure wuri daɗi ba to sai dai ban sani ba ko an ga nan guraren mu ciki irin su dangote da sauransu ai ina kai ka baba hmm. makon da ya wuce aka auren nan to sai dai sai dai ban tambayi ki ba abinci guda 500 nan akwai taushe ko kuka <laughs> da an gayyace ka da ka ba mu shi da nake son tambaye ka eh. wato masu tsoka hmm. menene yawo da tsinken tsokacin nan eh, to ai wurin nan suka je idan su za su eh, kare kuwa wanda an zai ba karfin tsakake za ka zo ka ga kayan zaki da kayan tsami irin hmm. wanda in ka sai ka ce an yi bannan kuɗi oyo Allah da <laughs> to Allah ya ba mu rabon mu ko amin sun ma amin <laughs> hmm. idan kai kai mana miyan kuka sai mu ce alhamdulillahi kwarai kuwa <laughs> kala kuma ba eh, masu hali baiwa eh, masu hali da mm, shi ya eh, sa musu tausayin talaka mm. ana yi ana duba talakawa to Allah ya ba su zaman lafiya haka su ma za mu ce mm. kabi mere dil mein khayal gurguje bari mu mika gaishe-gaishe 'yan kalilan bari mu fara da wannan sako da ya fito daga bakin daga hannun zance daga hannun baban gida garin umar sabuwa jihar maradi wanda yake so a mika mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga muhammadu nura abubakar maraɗi da dauda dan mayaki da comrade babaye gambo da magaram sai sanusi madatai da magaram da safiyanu gumel zangon daura sai fidausi ibrahim na'ibawa da ya gana usman fari jebuwa allah sa haka yake da badamasi dan dumummuge mai shayi da rakiya arimi da mamman sani dauda cinzawa da malam sani garin umaru da, da ibrahim sd kusfa zaria sai shehu adamu rijau da jamilu musa sabon layi sai kawu mai ruwa bajuga da yusira da yusifa da mamarsu fa'iza abdullahi iyalinsa kenan da ke can garin umaru sabuwa sai eh, na gwamma baba yakubu makeri da ma mai karanta wannan sakon da fatar an tashi lafiya amin To sai kuma wannan gaisuwar a bari ya huce zuwa ga mai martaba sarkin musulmi na North America Alhaji Yahuza Abubakar na biyu tare da fadawarsa da farko wazirinsa Alhaji Hallaru da Galadima Alhaji Ahmadu Lawan da kuma sallama Alhaji Lawan Makeri da Shamaki Alhaji Lukman Abbas sai kuma jakada Alhaji Abdulbasid Nuhu Abbas da falaki alhaji umar faruk sai kuma ciroma alhaji baban shu'aibu abbas da garkuwa alhaji idi sai kuma sarkin yaki alhaji baban ayi da sakataren sarki alhaji tijjani da doma alhaji sa'idu Co da kuma sarkin bai alhaji hamisu sai kuma limamin ciki alhaji suleiman sabo To sai kuma wannan gaisuwa da ke cewa fili abar ya huce ga gaisuwa zuwa ga sarkin dambam Alhaji Idris Baffa Musa da wazirin dambam Alhaji Ahmad Umar da Alhaji Zubairu dambam da Musa Bol dambam da baban mai bulo dambam da kuma shugaban karamar hukumar dambam Alhaji Muhammad Sabo Joji da kuma kwamishinan kananan hukumomi da masarautun gargajiya na jihar Bauchi Alhaji Ahmad Aliyu Jalam da fatan sun suna lafiya mai gaishe su Bala Muhammad Damban kungiyar muryar talaka. To baba kullum ake faɗin cewa komai kirkinka ba ka gama kasuwa daga ko kaɗan kwa. To sabili da haka bari mu dire da wannan sako da ya fito daga hannun zaki su dangi zomawa. ya ce yana so a miƙa mashi gaisuwa fata alheri da sada zumunci ga fatima hadabi mai kwamfuta mai yama Allah ya sa hadabin na haka ne da Fatima Musa Adamawa da amina ibrahim kanji da ramadan aa zomawa da yahuza abubakar gora sai yahaya dano azare da lawan sadi daura da adamu a hamza daura sai abu yalo mai kurfuna da sahabi abubakar autan zamfarawa sai isa jika mai saje turu da comrade ahmed a fancy bajuga da salisu mai shinkafa son sai kuma ibrahim mai wankin hula jihar neja da ali hayya jafar inguru sai lawal s zazzau da yusuf salisu dan fulani da alauta kafin ta yalwa sai bashar tela lafiyar bare-bare da isa na yashe lakwaja da attahiru hashim taraba da yawale sani ta kai da fatar an tashi lafiya तुझे लाऊंगा मैं घर चाहे चले छुरिया na gwamma yau labarin da zan baka labari ne da labarai biyu ne ma kai. To. Duka Isa. Akwai nishaɗi. Yawwa duka Isa Abubakar tsoho ne. Hmm. Ya aiko mana daga Nyamai jamhuriyar Nijar. Ya lalle ka akwai labari. <laughs> Na sanyi na. Nijar akwai labari. Ai yace wai to <laughs> ni dai bakin shi nake a ranar cin albasa. To bismillah. <laughs> Hmm. Ya ce labarai wasu fulani ne labarai biyu zan baka kamar na fada sai ka hmm. gaya mu a cikin su nan hmm. wane ba zan ce ba zan ce ce waye fi wauta ba ban fada ba waye fi ban dariya. Eh, eh to su zo mu ji su. To gata nan gata nan baba. To waɗannan na ɗaya dai bakunta zai tafi. To. to eh, bubakar ya ce da zai wannan bafin latini da zai tafi bakunta kasar sun saba da dawo shan fura ba saboda haka yana gudun kai ya je inda zai je din nan a tashi ba ba mm, dawo yadda yake so ba saboda haka aka mishi ya guzurin furashi curi biyu mm. <laughs> ya tafi bakunta mm. kai kuma malam da ka tafi gidan da ka sauka maimako ka aje furar ka shiru wai sai ka bada ajiya a gidan kai ko <laughs> ba wai ka raba ka kawo musu ba wai ka kuma da dawo ajiya shi ke nan gari wai ka ce wai a baka furaka za ka <laughs> yi ka ba ashe gidan da ya kai furan su ma suna da bukata wayo Allah wato sun fi shi bushewa sun fi shi bukatar dawo saboda haka sai suka ɗauki ɗaya sai suka eh. ɗauki guda ɗaya suka raba biyu suka sake cucura a ga dai guda biyu ga dai fura biyu ya bayar ga fura dawa guda biyu an miƙa mashi wai shi kenan da ya zo yana faɗa ya ce wai shi yana ba da labari ya ce shi ba ma ta furen nan ce ta mace zafi ba yadda aka sa shi aka mai da shi wawa eh. ya ba da furen shi manya manya aka dawo mashi da yan kankana na shi ne ba shi haushi ba ba wai amma da shi wawa kenan mm. sai guda kuma na gwamma hmm. yana da yana da eh, jakai shi guda goma a dawakai ya ce kai eh. ya ce yana da dawakai shi guda goma hmm. yana da dawakai guda goma sun yi ta tafiya suna ta tafiya suna ta tafiya a ƙasa hmm. yana jan eh, kore dawakan nan oh, dawakan kowa ya tambaye aka tambaye shi aka ce a'a kai ko jauro ba ka iya hawan guda ɗaya kana abu na sai ce ai matsalar shi ne hmm. ya sha hawa duk lokacin da ya hau in ya kirga sai ya ta ɓace <laughs> duk lokacin da ya hau in ya koma ya kirga sai ga guda ɗaya ta bace shi yasa ya daina hawa yake a bana wato duk lokacin da ya kirga yana so da yana kasa ya kirga goman nan zai kirga wanda yake kai yake kai a sai ya kirga sauran zai mace yana yana kan guda ɗaya saboda haka ba sa cika goma shi yasa ya daina hawa kawai yake kadawa iko Allah ya kora su kawai ya ya taka da'irar shi to na kuma a cikin a cikin waɗannan guda biyu ba ba ba ba ba ba ba ba ba ni dai na ba wuri na ba jauro eh, na ga malama juli na daga mana hannu sabili da aka tilas kaga hotunan auren da na baka kaga eh, su eh, ga su nan fa kaga ivanka trump ga yarta nan ma ita ma har ta girma da ivanka da mai gidanta da yar farinta kaga kaga su bill gates Yaha, eh, kaga su ana dunu duk manya-manyan da suka halarci wannan gasunan nan. Amma kuma wani da yake cewa wai ya sa ba yi indiya ba ba ga manya-manyan masu fina-finan na abin na Bollywood ba. Eh, eh, gasu nan ga manya-manyan masu fina-finan Bollywood. Bollywood haka. haka haka lalle wannan al'amarin yayi armashi sosai a wannan ai abin nan hmm. gashi nan manya-manyan masu kamfanin eh, eh, shugabannin kamfanin bp eh, ga su nan dai bp na gidan mai gidan mai kai ai sai wani da wani gaskiya fa ba kowa bane ke halatta irin wannan bikin mm, mm, mm. to ka je ka kifar da abinci haka ne to kamar da muka faɗa Allah ya ba kowa rabon shi Allah ya ba mu rabon mu mai amfani ko amin sun ma amin ba mu wadata zuci amin sun ma babban addu'ar kenan yawwa wadata zuci yawwa to da alheri मैं पल दो पल का शायर हूँ पल Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.